Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya NFF ta shimfiɗa dokokin aiki ga duk ma'aikata da matasan ƙungiyar Golden Eagle. kamar yadda hukumar ta fitar a shafin ta na yanar gizo ta ce tana tsammanin duk 'yan wasan najeriya za su ɗauki kansu da mutunci a filin wasa ko ba a filin wasa ba shi ma mai kula da harkokin kungiyar igilet Fresh idofia ya ce su ma sauran ma'aikatan golden igilet suna kan tafarkin dokokin da hukumar kwallon kafa ta shimfiɗa kuma ba za su bijire mata ba wajen aikata wasu abubuwan da hukumar ta haramta haka su ma 'yan wasa an tabbatar musu da cewa bin tsari da ka'idojin hukumar ba abin wasa ba ne idofia Garcia ya kuma ce baki ɗaya da 'yan wasa da jami'an ƙungiyar dole su bi doka da oda. Tuntuni da 'yan wasan suka fara wasannin horaswa a filin wasan karkanda da ke jihar Katsina ƙarƙashin kula babban coach Emmanuel Emunike. Coach Emunike dai ya ce mun zo nan domin yin abin da ya kawo mu kuma dole ne mutum ya nuna bajintarsa da kare mutuncinsa saboda 'yan wasa ashirin 21 ne kadai za a zaɓa domin zuwa wasan cin kofin duniya ƙasar Chile.